Baba Suda, Sarkin Labari. Juma'atu rahmatullahi kuma ka ce babbar rana babba da yaro kowa yana farin ciki da zuwanki. Daga idan ki huɗe huɗe ma bai samu. An ce muku takare, ya suka yi Ba ba ba. To wai yashe 'yan rige-rige ake yi a Juma'ar. Juma'a babbar rana. da wani yake tsira wani. To amma fa sai dai shi yaro bai san idan an fara bashi a daina a ce ya ƙare ba. A suka zo ba samu ba ƙananan yara kuka suke yi To yanzu ya kenan kuma ba wato ita hudubar wannan ranar gaba ɗaya mun yi ta ne a kan gyaran zuciya. To wai yashe su masu muhamman ko ba a masallacin na juma'ar ba idan sun haɗu a ban kaya suna yi wa juna wa'azin na juma'ar. Ana ana musu ma'adda nasiya akwai malamai wanda zai ringa gaya wa ɗan uwan shi gaskiya idan za ka ɗauka ka ɗauka in ba za ka ɗauka ba ya bakka da ra'ayinka. To fa an yi tambayar raka'o'in sallar isha da mashin ko yaya ake nata karatun? Za ka iya karatun sallah. Ya ya ya. Ya ya. Eh, wai yaya to ake karatun sallar isha. A ya bayana, ai dai kai ka koya mai, ni ba zan koya mai, ai dai kai ka koya mai yayana. A hannu guda kuma Muna tafe da rahoton batu mafi ɗaukar hankali a shafukan sada zumunta ku da mu. Mai sauraro, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne yake muku lale marhabin. ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Juma'a uwa albarka, Juma'atir Hamatullahi mai tagwayen alhairai. Wadda kuma gabanin manitsa cikin shirin na Juma'ar su kuwa da zamiya a kan alhairan nata bari mu fara yaya labulansa da karatun labarai a takaice. Gwamnatin jihar Kano ta nanata ƙudurinta na cewar za ta tafi da masu ruwa da tsaki wajen ganin an tsabtace harkokin yawon bude idanu da al'adu domin ciyar da jihar Kano gaba. Ta cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawon hukumar Rabi'u Umar Isa ya fitar ya ce manajan daraktan Hukumar kula da yawon bude ido ta jihar Kano Alhaji Tukur Balasa Gagi ne ya bayyana hakan a yau Juma'a yayin ziyarar duba wasu otal da ke nan Kano. Hukumar kula da asibitoci masu zaman kansu ta jihar Kano ta rufe wani asibiti mai zaman kansa mai suna Choice da ke Rijiyar Zaki bisa samun rashin bin ka'idoji da kuma rashin inganci wajen kula da lafiyar al'umma cikin wata sanarwa da mai magana da yawun hukumar ibrahim abdullahi sanya wa hannu ya ce shugaban hukumar farfesa salisu ibrahim ahmad ne jagoranci rufe asibitin daga sashin labarai aisha shehu kabara to daga karatun labaran sai kuma jakada nasir khalid abubakar da zai karanto wasu daga cikin saƙonnin rayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na jiya wanda ya kalli batun ranar malamai ta duniya. cikin ra'ayoyin da kuka turo baba suda zan fara da abdalla fadama wanda ya ajiyar zuciya ce allah ya saka wa malamata ta firamare tu kullum sai ta kunna mana kallo wannan kwa ya ce baba suda malaman makaranta muna taya ku munar wannan rana duk da kuna cikin wani hali a wajen aiki Sako daga Sagir Saga yar gaya. Ha ha ha. Malamai gaskiya dole a jinjina muku saboda kuna kokari ra'ayin liti mai shago shinkafa kura kenan. Shi ko ra'ayin Yahaya Robin Tugugu Bunkura kuwa cewa yi Baba da gaskiya muna cikin farin ciki da wannan rana mai albarka. Allah ya ƙara mana ƙaunar malamai. Baba Suda, ai wallahi malaman makaranta ba a san sun fi likitoci ba, sako daga Ibrahim Adamu Kantsi. To ya kamata dai a dinga girmama malamai, kowanne mataki ne da su. Sannan gwamnati ta inganta albashinsu a daidai musu wani gani-gani. Ra'ayin sayyada ummita sharifai kenan. Gaskiya malamanmu suna ƙoƙari, duba da irin tiritiri da suke da mu Allah dai ya ƙara musu albarka sakon inusa sala gamadan ƙaramar hukumar kura kenan Jigon rahotannin ma a yau zai kalli batun wasu ɓangarori ne daga cikin irin falalolin da Juma'atu babbar rana take ɗauke da su, na yin alheri da kyauta ko sadaka a kuma faranta zukatan juna. Shi yasa ita juma'ar babu yara ba manya kowa farin ciki yake da zuwanta. Ai ta faman zikirai ana salati jan carbi da karatun alƙur'ani babu ƙaƙƙautawa. Su kuma limamai duk su shirya su yi huɗubar ta juma'a. A hannu guda su kuma yara suna farin ciki a ranar ba Islamiyya don tabokon matin ƙarfe sha biyu sun riga sun dawo gida. sai kaga duk an shirya su an musu wanka cikin kaya na musamman, kuma idan ma an je masallacin an sallar sai kaga har ribar ƙafa suke samowa. Wasu mutane a gidaje da shaguna su taraban sadaka, ko dai ta alewa ko kuma kuɗin siyan alewar. su kwashe ladan sadakar su kuma kwashe ladan ƙarfafa musu gwiwa. bare ma kuma dama gashi su ƙananin yara ne ba zunubi a kansu, duk wanda ya ba su suka ce alakarɓa sai kaga Ubangijin ya amsa. Su kuma sai kaga suna ta yin layi suna jira, wasu ma ka san abinka da yaro da alewa, tun kafin ya ƙarasa masallacin sai ya fara kama layi. wasu kuma daga an ce assalamu alaikum sai ka ga sun taka a guje sun je sun dasa layin wani ma idan an bashi ya koma sai kaga ya tara da yawa. Daga da ma bai samu. ai yara na dai ka gaji da barwa amma sun dinga zuwa kenan kana ta ba su a in suka zo mu ba samu ba kananan yara kuka suke yi to ba yadda za ka yi da yara ka san yara da yawa kuma wani ya fi wani sai danna ma karami saboda yana ga shine mai karfi a juma'ar dai abu ne mai matuƙar alhairi domin dai akwai riba guda biyu bayan ladan na juma'a kuma an ƙarfafa musu gwiwa sannan sun farin ciki. saboda rana ce ta farin ciki yara kuma sun je sun yi sallah sun dawo kowa na farin ciki a bayi sadaka ya ji daɗi ya je gida na annashuwa. To ko malamai ma irin su Malam Ibrahim Abubakar ɗan tofa sun tabbatar da zancen nasa. E to ai wannan shine ka gaban da cewa a sa musu ƙarfin gowa su yi koyi ne dama da duk wanda mutum ya kamata game da wannan sadakar da ake basu to kaga irin wannan jan hankali ne saboda haka wasu ma masu irin wannan kama koyi ne ka ba da sadaka ka samu lada kuma ka koya yaro wata tarbiyya yara ba su da zunubi a wajen ubangiji subhanahu wataala dan haka za ga ko da addu'a ne ake samun mutum nagari a ce muna ka roƙa mana Allah subhanahu wataala kamar irin wannan ranar juma'a da akan ware ko ake basu ko ake ba ma ranar juma'a ba a ware a ce ana ba wa yara sadaka wani bawan Allah za ga yana samun ƴaƴansa yana cewa ku min addu'a wanda mai dabara kenan kaga su ba su da wani zunubi to wai ashe 'yan rige-rige ake yi a juma'ar. Juma'a babbar rana, babbar rana. Ranar da wani yake tsira wani, yake tsira wani. Da gudu da ambatan Allah, da ambatan Allah. Salatin manzan Allah, manzan Allah. Yau Juma'a ta babbar rana. juma'a muke wakewa juma'a ci babbar rana juma'a muke wakewa duk ku zo ku ji waƙan nan wacce ranar nan rana mafi fifikon nan juma'a ci mai darajar To duk dai a cikin falalar ta Juma'a akwai kuma ita kanta mai ɗungurungun huɗubar ta Juma'ar. mun kuma ɗauko ta masallacin gidan ƙalallahu ƙala rasuli ne wato shalkwatar hukumar hizba a nan Kano ta bakin limamin Malam Haruna ya fun kuka. wato ita hudubar wannan ranar gaba ɗaya mun yi ta ne akan gyaran zuciya yanda ɗan adam yake da gangar jiki to haka kuma yake da zuciya wacce zuciyar nan sai ta gyaru ne gangar jiki yake gyaruwa in bata gyaru ba ta ɓaci kuma gangar jiki ya ɓaci kuma a gurin Allah ranar lahira abin da Allah yake kallo kawai zuciya ba gangar jiki ba kuma dukiyar da bayi suke da ita ba akwai wani mataki ko wani ma'auni da ɗan adam zai iya aunawa ya gane cewar zuciyarsa akwai matsala ko kuma a gyara take to insha Allah duk lokacin da bawa ya ji ya fi ƙaunar abin da Allah ya yi umarni a yi sama da abin da shi kansa yake so ko yana jin gudun abin da Allah ya hana sama da abin da shi baya so na gidan duniya akwai alamar cewa zuciya lafiyar ta kalau akasin haka kuma shi da yake nuna akasin wato ainihin lafiyar zuciya ta yaya mutum zai iya gyara zuciyarsa idan tana da matsala matsala to daga farko babban abin da Allah ya faɗa shi ne daman zuciyar tana yin rashin lafiya tana disashewa a haske amma abin da Allah ya faɗa ala bi zikrillahi innar qulub yawaita zikirin Allah da kusantar Allah da yin ayyukan farilla da na nafula da nisantar manyan zunubai da ƙanana to wayannan Allah ya yarda idan mutum yana yi kuma yana yawaita addu'ar ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ko ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala da'atika in Allah da Allah zai gyara masa zuciyarsa tunda dama Allah ne mai gyara zuciya. To Allah Ubangiji ya gyara zukatan namu gaba ɗaya amin, amma kuma mu ma sai mu yi ƙoƙari mu kama hanyar gyaran. Kuma labarin shi ne jigon rahotannin nama a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya. Ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna da kwanku. Kuma kafin ku turo nakun za mu fara da wanda aka aiko ta Facebook, tunda dai mun wallafa zancen a Facebook ɗin. Jakada Abba Ibrahim lafazi yau shi ya leƙa mana shafin. To Baba Suda bari mu fara da saƙon Abdurrahman Audu wanda yake cewa alhamdulillahi a masallatan yankin mu unguwar ɗan dishi ana ƙoƙari sosai. Haka ne ma yasa yara suke da himma zuwa masallaci. Shi kwa saƙon Bashir Usman Jalla cewa ya tabɗi jan Baba Suda kana da gaskiya wasu ma daraban alawan nan suke himma zuwa masallaci. Bilkisu A Yusuf ita ma ta ce ana samu amma sai dai ya yi karanci ba kamar da ba. Maryam Baita Muhammadu dal ta ce, "E gaskiya ne Baba Suda, ni dai a nan Wudal zan iya cewa akwai wani bawan Allah duk sati baya gajiyawa." Idris Muhammad ya ce gaskiya Baba Suda rabawa yara sadaka ranar Juma'a yana da matuƙar mahimmanci sosai fatan dai Allah ya ƙara mana ƙwarin gwiwa amin. Excellency Maharaza Alhassan MK ya ce wannan abu ne mai kyau gaskiya Baba Suda. alame chelsea dan maliki ya ce kwarai da gaske kuma ya miko jinjina sunusi sani da ce alhamdulillahi rabawa yara wannan abu yana da amfani kuma yana zaburar da yara su gaggawar zuwa masallaci -shima umar nuhu dauda ɗarimi ya ce juma'a babbar rana yana da kyau a koya yara zuwa masallacin juma'a Bari mu karkare da saƙon Abdullahi Wali Zawaciki wanda yake cewa Baba Suda gaskiya ne zuwa da yara masallacin Juma'a abu ne mai kyau maganar sadaka kuma sai a hankali. Abin dai ba kamar a baya ba, sai dai mu ce Allah ya saka wa iyayenmu da alkhairi amin. Iya abin da za mu iya ɗauka kenan a cikin saƙonnin naku da kuka turo mana na shafinmu na Facebook da Lafiyam Kano. Dama dai za ka yi tattaki ka je shafin namu ka duba yadda aka tafka muhawara da kai ma ka tofa wani abu a ciki baba suda gare ka to ma da waɗannan ra'ayoyi ta facebook kuma yanzu za mu ɗan tsayirta mu huta alabashi sai mu dawo daga baya. To yanzu kuma sai ɗori a kan irin tarin falala da alhairan na Juma'a, amma dai yanzu ɓangaren su Muhamman za mu waiwaya. Domin dai su ma su Muhamman ɗin sun shigo cikin falala da alhairan na Juma'a ba su tsaya a baya ba. tun da dai wani a cikinsu ya ce su ko da ba a masallacin na juma'ar ba ma, wai idan sun haɗu a wajen ɗiban kaya suna yi wa juna wa'azin na juma'ar. Ana, musu ma'ar da nasiya to amma mutum idan abu ya shiga ra'ayin shi bayan da za ka yi da shi dole ya kalle shi. Ashe kuma akwai malamai a cikinku? Akwai malamai wanda zai ringa gaya wa ɗan uwan shi gaskiya idan za ka ɗauka ka ɗauka in ba za ka ɗauka ba ya bakka da ra'ayinka wai kuna yi musu wa'azin juma'a eh ni ma kaina idan na ga rayuwar mu ta zo ɗaya da kai zan iya gaya ma ga saboda ba komai ba saboda ni ma ban san gaba rayuwar da ni ma zan ga kaina ba kuma ban san wanda zai kira ni ya gaya mun misali kai a matsayinka na mai wa'azin yan sholisho in aka yi maka wa'azin shan wiwi a gida daga bangaren iyayen kai ma kana ji ina ji sabida da gaskiya yan gaya ma ba zan boye ma ba da da aka gani ni gun aikin ba na zuwa ya dai in tafi inda ake sha to amma kuma za a kira ni a mun faɗa a ce mun wane wannan abu da kuke sha ba abin alheri ba ne ba wurin sana'ar ka sai ya fi ma da ina ganin uwa ba haka bane ba ba haka bane To amma da na tsaya na yi nazari na yi tunani sai na ga fa magana iyaye na fa da suke gaya mun fa wannan fa ita ce fa hanyar gaskiya. Shine nan sai na rage duk wannan yana zai na dawo. Yanzu kana jin wa'azin da ake ma a gidan Ina ji. To wai wai ashe a faɗarsa su a cikin su ‘yan taba ne ake samun malamai masu yi wa ‘yan madara ko sholi wa'azin na juma'ar. Asiya a ciki babu. Wai ita wiwi ɗin, ita ba laifi ba ce? Ita ma laifi ce duk da dai han ma'aikata idan sun ganka suna riƙe ka. A gurin Ubangiji ba. Gurin Ubangiji ita ma zinibi ce. Iyaye suna so ake sha. gaskiya iyaye ba sa so tunda da ya kira gaske za su yi ma faɗa sabida ni har ga Allah haga sallah ba ta wuce sabida kakata da shena da asuba zan yi a aiki zan yi salloli guda guda hudun nan zan yi azhar zan yi la'asar zan yi mangariba zan yi isha To gabanin mu ji daga ɗaya ɓangaren ko wa'azin yana shigar su ko kuwa a'a, za mu fara da yadda aka yi tambayar ko yaya ake karatun sallar isha ɗin? Aka iya karatun sallah. Yaya. Yaya. Eh, wai yaya to ake karatun sallar isha. a ya dai yayana farko fara yi farko idan ka gama karanta fatiya ya kuma kai karatun sallah ya ake karatun sallah karatun sallah awa kuma awa na gidana wai liman guda mai wa'azin juma'a guda a tambaye shi karatun sallar isha mamman ai ya kamata a ce ga dan kashi kaga shi ma sai ka koya masa yadda ake karatun sallah a ya bayana ai dai kai ka koya mai ni ba zan koya mai ai dai kai ka koya mai yana To mun dai karasa wajen ɗaya daga cikin irin waɗanda ya ce suna yi wa wa'azi da gargaɗin, kuma sai ya ce wa'azin yana yi musu aiki. muna karɓa yana shigan mu ana samun gyara to ya ce yana koya muku karatun sallah wai sallar isha raka'a nawa ce sallar isha raka'a huɗu ce ya ake karatunta ya ake karatunta karatu duk wanda ya zo ma zaka iya yin sa da me ake farawa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 to mun dai waiwaye zuwa ga masu yin wa'azin a mumbarin na juma'a na haƙiƙa limamin masallacin juma'ar na shalkwatar hukumar hizba don jin ko'ina matsayin wa'azin na juma'ar su muhamman ɗin. ai mu da malamai da almajirai da ma mu gaba ɗaya ai ba wanda ya kubuta daga laifi kuma dan kana laifi ba za a ce ba za ka yi wa'azi ba tun da dan adam ne kai kullun nasi khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun sai dai jan hankali kawai dukkanin su tuba su hakura da waɗannan munanan ayyukan Allah kuma ya sa mu tuba Allah ya sa mu daina baki da to malam don watakila shi ya sa su kuma wasu da ko azin ne ba a yi musu da suka sha sai suka bi cikin ‘yan takuta haza su ɓadda kama, har ma suka tafi da makami za su yi ƙwacen waya. Jakada abba Abba Ibrahim Lafazi kuma ya rawaito cewa su kwamandan bijilante na unguwa uku ‘yan awaki Adamu Abubakar fiya-fiya sun kama su. Kai ya sunanka? Ismail Sha'ibu. Dan wani anguwa ne kai? Dan ayagi. Ana ina kama ka? A bakin zu wajen takuta. Me aka samu hannunka? Kuka. Kai ya sunanka? Yaya Sha'ibu. Dan ina ne kai? Dan Mandoji. me aka kama ka da shi duka a wurin me wajen takuta da me kuma ka zo dauka waya muka zo fata to wannan Allah ya bamu nasara ne mun samu mun kama su a gurin takuta ha inda wannan ya zara mukami muka samu muka rike shi muka kama shi kuma wannan sun yi yunkurin su sa hannu a wuti su dauki wayar wata To su ɗin ma dai muna yi musu addu'ar Allah Ubangiji ya shirya amin, ya sa kuma su ma su samu wanda zai rinƙa yi musu wa'azin a cikinsu. Mun tafi wajen Aisha Ibrahim Abdul, mu ji me yake ɗaukar hankali a shafukan sada zumunta. Daga cikin abubuwan da suke ɗaukan hankali a wannan rana a shafukan sada zumunta, akwai yadda wata gobara ta sanadiyar mutuwar akalla mutum ɗari a yayin wani taron fati da aka gudanar a ƙasar Iraq a ƙauyen Ƙorakosh. Yayin da ake tsaka da cikin shagalin bikin ne aka ga wuta ta tashi daga saman rufin harabar gurin da ake bikin, wanda a cikin waɗanda suka rasa rayukan nasu har da ƙanwar angon, da ma kuma wasu daga cikin al'ummar da aka gayyata bikin. Wannan labari na ɗaya daga cikin labarurrukan da suka ɗauki hankali a shafukan sada zumunta inda kuma al'umma da dama suka dinga tofa albarkacin bakunansu a kai wasu na cewa wannan amarya ta ga ta kanta ita za ta ba da labari amma bikin bai mata daɗi ba wasu na cewa an fita da niyyar ai biki amma wasu sai dai a dawo da gawarsu dama mutum bai san a ina zai rasa rayuwarsa ba wasu kuma na cewa Allah ya ji kan musulmi Allah ya sa sun huta sai kuma labarinmu da yake biye masa shine wata hira da jarumar masana'antar Kannywood ta yi da ɗaya daya daga cikin jaruman masana'antar ta Kannywood wato Hadiza Gabon da kuma Adama wata aka fi sani a cikin shirin daɗin kowa da matar malam na ta'ala wanda a cikin labarin nata take bayyana cewa yadda aka yanke mata hukunci a ƙasar Saudiya a za a kashe ta wanda kuma ta tsallake rijiya da baya. Shi ma wannan labari na ɗaya daga cikin abubuwan da suke ɗaukan hankali a shafukan sada zumunta wanda kuma shi ma al'umma da dama suka tofa albarkacin su a kai inda wasu ke cewa gaskiya kin yi shahada tun da kin tsallake rijiya da baya. Wasu na cewa to dama kin shiga ne ba tare da sanin su ba. Wasu na cewa gaskiya Allah ya taimake ki, Allah kuma ya kiyaye gaba. Sai kuma labarin mu da yake biye masa shine labarin rasuwar dattijiyar fina-finan Kannywood wato Binta Ola 'yar jihar Katsina, wanda rahotanni suka bayyana cewa kafin rasuwar tata ta kikkira mutane da dama tana shaida musu cewa za ta gudanar da mauludin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ranar Laraba. Sai dai kuma duk wanda da ya shiga gidan nata a ranar Larabar sai dai ya tarar da gawarta. Shi ma wannan labarin na ɗaya daga cikin labarukan da suka ɗauki hankali a shafukan sada zumunta. Shi ma kuma al'umma da dama sun tofa albarkacin bakunansu a kai. inda wasu suka ce Allah ya haskaka makwanci ya sa aljanna makoma a gare ta da mamu baki ɗaya. Wasu na cewa dama ai kana taka Allah na nasa shi ya sa ba a son bawa da dogon buri don bai san ranar da zai koma ga Ubangijinsa ba. Wasu na cewa Allah ya sa mi kyakkyawan ƙarshe. Sai kuma labarin mu na ƙarshe wanda wani faifan bidiyo yake yawo a shafukan sada zumunta na yadda wani mai gida yake dukan mata wanda hakan ke nuni da cewa ita ce amaryarsa ta biyu. Bidiyon da yana yawo a shafukan sada zumunta ne da nuna cewa kafin ya aure ta ta yi masa asiri ne ya aure ta kuma daga baya asirin ya sake shi hakan ya sa da ya dawo hayyacinsa yake ta dukansa ita kuma uwar gidan nasa na tsaye tana yi musu bidiyo tana cewa Allah ne ya bi mata haƙinta na irin cin zarafin da ya yi mata kafin ya gane gaskiya shi ma wannan labarin al'umma da dama ne suke ta tofa albarkacin bakunansa a kai suna cewa mata a ji tsoron Allah a dinga yin abin da hankali zai ɗauka wasu na cewa ai dama ƙarya fure take bata ‘ya'ya, yayin da wasu ke cewa Allah ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu. Wasu kenan daga cikin labarurukan da suka ɗauki hankali a shafukan sada zumunta. Aisha Ibrahim Abdul, Baba Suda. Baki ɗaya kuma da haka ne za mu jalin zamun sukuwar farin dokin shirin na Juma'a. Abba Ibrahim lafazi ne jami'in da ya ɗawainiyar sada ni da ku, sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu. ni kuma Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki. Nake rufewa da subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika mu da ku baki ɗaya na barku lafiya wassalamu alaikum.